والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد على آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو كان wata نجم jin دا بيارنيكو biyar المحرم ko shekara ta 1443 hijiriya wanda ya dace da hudu ga watan Septemba shekara ta 2021 miladiya darasi na nauni wannan na'am darasi na 51 a cikin wannan littafi mai albarka um, alkaba'ir na imamun zahabi wanda yau za mu tashi ne a kabiratu sabi'a wa salasun bayani akan arriya قال الله تبارك وتعالى مخبرا عن المنافقين يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا سورة النساء دفدنس تعالى فويل للمسلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون سورة الماعون لفضل تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر كما يدعى سورة البقرة لفضل تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا تكن سورة الكهف أي لا يرائي بعمله ما نهيتي وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول الناس يقضى عليه يوم القيامة رجل استشهد في سبيل الله فأتي به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها قال قاتلت فيك حتى استشهدت قال كذبت ولكنك فعلت ليقال هو جريء وقد قيل ثم أمر به فصهب على وجهه حتى ألقي في النار ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال فأتي به فعرفه نعمه فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها قال ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك قال كذبت ولكنك فعلت قال هو جواد فقد قيل ثم أمر به فصهب على وجهه حتى ألقي في النار ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به آه، فعرفه نعم نعمه فعرفها قال فما عملت فيها قال تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن قال كذبت ولكنك تعلمت ليقال هو عالم وقرأت ليقال هو قارئ ثم أمر به فصهب على وجهه حتى ألقي في النار رواه مسلم wannan babi na bayani akan babban zunubi na talatin da bakwai a cikin wannan littafi na alkaba'ir shine zunubin riya da ake yi nufi da riya shine mutum ya zo ya yi wani aiki da ake yin sa don Allah amma shi ya yi shi ba don Allah ba Allah ka raba mu da aikin banza duk aikin da ake yin sa saboda Allah sai wani ya zo ya ɗauki kaso na aikin Allah sai ba wa ɗan adam sai ya yi don ɗan adam to shi ne ake ce da shari'a a ga sadaka ana yi don Allah zakka ana yi don Allah ibada ana yi don Allah karatun ƙur'ani ana yi don Allah taimakon wani ana yi don Allah sai mutum ya juya abin sai ya zo yana yi ba don Allah ba ya yi don a ce ya iya ko don a ce yana yi ya yi don a ce yi yana cikin masu yi ai mai tsoron Allah ne ai mai tagawa ne ya ba da sadaka don a ce yana ba da sadaka ya ba da taimako don a ce yana ba da taimako ya taimaki wasu don a ce yana taimakawa ya yi sallah don a ce yana sallah ko ya kyautata sallah don a ce ya iya sallah ya ɗauki azumin nafila ba don Allah ba kawai don a ce shi mai azumin nafila ne aikin banza ke na wannan wannan babu yana da haɗari kwarai da gaske kuma Allah kiyaye Allah yana ba da labari akan munafukai yana cewa ai su munafukai yuraunan nasa wala yadhkuruna Allah illa qalila nabiya su wato suna yin abu ne suna nuna wa mutane alamar munafiki shine wanda kullum aikinsa so yake yayi a gayayi yayi kun gane duk wanda kuka ga ya hada mu in yayi aikin ibada sai ya nuna an sai wato shi dai a ganin yana yi yura'unan nas yana yi dan mutane su gani Allah ya ce wala yadhkuruna Allah illa qalila kuma ɗabi'ar su ba sa ambaton Allah sai kaɗan in shi tsakaninsa da Allah ne kadan kaɗan ibadarsa kaɗan amma in a gaban mutane ne to ƙoƙari ne da shi yana da himma tun da a gaban mutane inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ولا يذكرون الله إلا قليلا مذنبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء to sai kai kokari a cikin waɗannan ayoyi ka dage kada ka shiga cikin ko ɗaya a ciki ko ɗaya kada ka shiga cikin ko ɗaya a ciki ka ba shi riga don don aje a ce ka ba shi ko ka masa hanya ka taimake shi kana bakin ciki mutane ba san cewa kai ka taimaki wani ba kai burin ka yi a san kayi Allah ya zargi masu yin sallafa kuma masu rafkana a cikin sallar yace sifan su kuma alladina hum yura'un masu yin riya Allah baya son riya Allah kiyaye mu ya rab wa yamna'un al-ma'un yura'un suna riya wa yamna'un al-ma'un kuma suna hana taimako Allah ya ce wani narko na azaba bala'i ya tabbata a gare su rami ne kwari ne a jahannama wayin ake ce da shi to shi sa kaga hadarin malam zai iya kai shekaru kana salla kai shekaru kana karanta qur'ani kai shekaru kana sadaka kai shekaru kana taimako in niyyarka ba ta yi kyau ba an yi asara wallahi ta sa ka yi ƙoƙari ka yi ƙoƙari ka yaƙi nan wannan zuciyar ka yaƙe ta duk abin da za ka yi ka gaya wa zuciyar nan bari ka yi don Allah da kaji san zuciya yana ƙoƙarin shiga ciki da ƙoƙarin shaidan ya ce ma ka yi don mutane su ce ka za ta ka yi ƙoƙari ka hana zuciyar ka ce a'a zan yi don Allah ya yi wallazina amanu ya kuma su imani kada ku lalata sadakokinku da kuke bayarwa da gori kaji alamar masu riya in sun baka abu sai su maka gori ba nan da maka za ba ba nan da maka za ba ba ni nake ma kaza ba ba ni nake gori ya wulakanta ka saboda ya maka wani abin da bai kai ya kawo ba irin wannan daman duk wanda ka fahimci in ya baka abu zai maka gori to ko ya baka kace ba na so kuma ko da kana so din ka daure kawai ka ce a na gode na gode kawai saboda ka san bayi da kirki idan ya baka sai ya ci mutuncinka akan wani abun da ya baka dan me zaka karba ka wulakanta kanka shi yake maganin talauci wallahi ba shi bane ba so maganin mai yin gori in ya bayar a ki karba maganin mai yin gori in ya baka a gabanka ka kyautar da shi a gabansa yana miƙo ma yana baka sai kai ma ka ɗauka ka ce ɗauki wannan malam je ka an baka eh ya fi ciwo ce ta mana dan wulakanci wato ma ya ma karma ma ya nuna min shi kaza da sauransu ka san ba daɗi ka ɗauki riga ka ba mutum kawai sai ka je ka ga je ka ga rigar ya ba wa wani sai ka ji wani a ka akwai daɗi ko in ka ba mutum abu ka ga ya saka abin nan yana amfani da shi yura'unan nas alladhina hum yura'un anan ayar gashi kuma suna hana taimako a cikin suratul ma'un Allah ce kada ku ɓata sadakokinku da yi wa mutane gori kamar wanda yake ciyar da dukiyarsa ne an nas kallabi yunfiqu malahu an nasi Allah ce bai imani da Allah da ranar alkiyama ba suratul baqara Allah ya ce duk wanda yake fatan tsammanin ya game da Allah lami lafiya amal amalan saliha yayi kokari ya aikata aiki na kwarai wala yushrik bi ibadati rabbih ahada kada ya hada kowa da Allah wajen bauta ubangiji hada wani da Allah a wannan ayar shine riya la yura'i bi amalihi ولا يشرك بعبادة ربي أحدا أي لا يراعي بعمله لا يراعي بعمله kada ya yi aikinsa sariya a ciki yau kuma abin da ake da bukata namu a duniya a yi a birge duk wanda yake yin aiki don birge mutane ya yi asara ba ka da bambanci da ɗan dambe ɗan dambe da ɗan kokawa da ake taro ko masu wani yana yi ne don yi ya sa ana kallonsa da ɗan ƙwallo wanda zai gyara ƙafarsa ce ai ƙafar wani a gyara take ai ta ɗau seti duniya su ji su tafa masa kai ma ka zo kana sallah ka jefa kanka a layin 'yan dambe da 'yan ƙwallo da 'yan kokawa saboda kana yi don mutane su ce ka iya ko kana yi kaji kana ta ba mutane taimako amma ba don Allah ba wai ana ba da labari wani bawan Allah ne ba da fi sabilillahi a wani masallaci ya kai taimako aka karba kwana dai kwana biyu bai ji an kira sunansa alajiwa ne ya ba da kaza ba ai sai ya kira sai ya kira liman ya ce liman ya ce sako bai zo ba ne ce a alaji sako ya zo mana in yi maka addu'a ya ce to ai ban ji an sanar a masallaci ba ayya ya zube shi burinsa ya ji an fada kowa ya ji cewa shi ya yi saboda ya samu masu gaishe shi da yawa wani kuma in ya baka abin zai ce in ka je ka ce wa wani ni na maka yana neman fada a wajen wani kenan in ka je ka ce wa wani ni ne na maka ni na baka watakila babanka ne watakila yana neman wata alfarma ne a wajensa kuma shi bai yadda ya bayar a boye ya baka a boye Allah ya isar da ladan ya biya mai bukatarsa ba ya fi son sai ka gaya wa uban naka cewa shi ya baka ko ka gaya mai gidanka ko ka gaya kaza ko ya gaya yura'una nas ashe ashe akwai masu ciyar da dukiyarsu kalladhi yunfiqu malahu ri'a'an nas masu ciyar da dukiya don riya ya gina masallaci don riya ya gina tafkekiyar makaranta amma wallahi don riya wallahi malam bayan Allah na kwarai in sun yi abun ɓoyewa suke ba sa son wasani zai baka bai gaya kowa ba kuma bai damu wani ya sani ba da wani ya sani da kai ya sani duk da ne a wajen su shi kawai don waya baka don Allah ya baka a ƙasar nan na san mutanen da suna ƙoƙari manyan attajirai ne suna da ƙoƙari idan suka baka wani abu in ka je ka turo musu a musu godiya to ka sun da kai daga lesu ƙwarai kuwa za su yi ta bayarwa amma ba sa so a faɗa to wani kuma a rediyo ma zai faɗa wani ya bayar sai ya aika rediyo a ce a gaya musu mun biya kaza babu riya kuma irin ɗan siyasa malam ɗan siyasa ba ba riya irin ɗan siyasa wanda shi kuma gaba ɗaya in yi aiki in dai ba a faɗa ba ma to ya zama aikin banza ne shi a wajen sa kawai to watakila wani zai ce daman ba aikin Allah bane aikin gwamnati ne <laughs> ko ba ka ne? wani zai ce ato to za ka ramka lawan al'amari inda ka boye shi abin zai ba za su ka da kai ai to in daman ba dan Allah aka yi shi ba to ba laifi a sanar daman ya zo ya muku kwalbatin nan ba dan Allah ne kudin ku ne kuka bayar ya muku daman ya gina muku makaranta ba dan Allah ba to sai ji ta faɗa a rediyo daman baya neman lada a wajen Allah to wannan kaga bai yi riya ba ko da aikin siyasa ne ko aikin gwamnati ne tunda daman ba dan Allah yayi ba Ya yi ne dan kusan ya muku ko ba ka bane to shi shikenan sai je ta faɗa amma fa wa ma lahu fil akhirati min khalaq ba shi da rabo a lahira kuma tunda da mun ba da shi ba manzo Allah yayi yabo cewa bayan Allah na kware su ne waɗanda suke bayar da sadaka wannan hannun na dama ya bayar hannun hagun bai sani ba saboda tsabar ikhlasi hannun hagun yana kwanci haka bai san na dama ya bayar ba ba sa so ma su bari hannunsu na hagun ya san dama ta bayar amma yanzu yau wani iya baka wani abu sai ya tozar ka sai ya zubar maka da ruwan fuskarka sai ya wulakanta ka sai ya ma kaza sai ya ma kaza wani ne wai yazo zai ba wani taimako ko aboki ne ko makoci ne sai yazo yake ce da shi a cikin mutane wani kana bukata ne ce wani kana bukata ne sai ce haba ne yanzu dan Allah dan Allah ka duba ka duba gidana ka duba katangar gidana ka kalli 'ya'yana ka kalli 'ya'yan makocina ka dubi rigata ka dubi yadda nake yanzu wannan yana bukatar sai na muka bayanin ina bukata daga ganin 'ya'yana yadda suke zirga-zirga anguwa ai san 'ya'yan mabukaci ne ba na iya musu dinki ba na iya ba su abinci mai kyau su ci ba na iya biya musu kudin makaranta ba na iya saka riga mai kyau gidana gashi nan gidan kara ne kana gani da dabaru ake yi inda mana ta sassan mu je mu ta bubbugawa kuma yanzu ka zo zaka ba da taimako wai sai ka tambaye ni ka ce ina da bukata ai kaga ai kaga ba bawan Allah na kware mai yin abu dan Allah yakan dauki abu ya baka ba tare da ka roƙe shi ba ko ka tambaya ba kuma ba sai ya wulakanta ka ya ce kana so ba a ka bashi mana idan baya so sai ya dawo maka da shi yan uwana ku yi kokari ku yi aiki saboda Allah duk wani abin da ake yinsa don Allah in ka bari rabon dan adam ya shiga to ba Allah a cikinsa shi Allah ya ce ana shuraka ya ana shirki ni ne mawadaci ni ne mafi wadatar wato waɗanda ake haɗa da su akan aikin da za a yi mun a san tare da su فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه duk wanda ya aikata wani aiki ya hada ni da wani a cikin aikin nan to zan bar da shi da wannan abin da ya hada da shi ba zan karba ba in ji Allah ya zo kuma duk a cikin hadisi cewa ranar tashi alkiyama Allah zai tara mutane a yi wa kowa hisabi na aikinsa sai an zo kan mai riya ga aikin himili guda ya yi aikin ya yi karatun ƙurani da yawa ya yi kaza da yawa yana tsammanin zai samu lada sai Allah ya ce da shi kai tafi wajen mutanen da kai wannan aikin don su su baka lada yau Allah zai ce yau shi Allah baya ba da lada akan aikin da aka yi shi ba don shi ba sai ka je ka yi ta mutanen da ka yi don su wanda ka je ka ba da sadaka don shi ya ji ka, sai ka ta neman sa ka game da aiki sai ce yau ba zan yi aiki ba zan yi sakayya ga duk aikin da aka yi shi ba dan ne ba ya Allah ka raba mu da aikin banza amma fa akwai daɗi ka yi abu a faɗa a ɗabi'a mutum ɗan adam ƙwarai ko ba ka bane wallahi kowa yana so in yi wani abun bajinta ya ji ana cewa ai shi ya yi ai in ma aka zo ana jero lissafin waɗanda wane yayi wane yayi wane aka ɗan kuskure wata lamba ce ashe sunanka aka tsallake ba abin nan ba sai ka ɗan turo da takarda ka ce lamba goma sha bakwai ba ku ambace ta ba muna so in mun yi abu a fada to kaji wannan jin daɗin da kake son wani abin shaidan ne ya karsu za ka yi ka yi ɗin ka ji ba a fada ɗin ba ka ce e ba a fada ɗin ba ai Allah ya sani ka gaya wa zuciyar ka ce e ba a faɗan ba amma ai Allah ya sani ka wuce wurin yanzu wani zai zo ya ɗauki abin bayarwa yana bayarwa yana bayarwa yana bayarwa ba kowa a wurin zai so a ce lokacin da yake bayarwa na an zo ana gani to Allah rufa asiri to amma akwai abin da tura suke cewa exceptional issues exceptions wato wato istisna'at abubuwan da ake keɓancewa su wannan ba laifi don an bayyana su an gani aikin ibada ne amma a bayyana a gani din ba laifi ba ne kamar zakka ta farilla ba laifi ba ne don mutum ya zo ba da zakka ya bayar a fili malamai suka ce wannan ana so ka yi a fili ne saboda waɗanda ba sa bayarwa su ga cewa ai ashe akwai masu bayarwa su masu azaburar da su su bayar abu na biyu su kansu talakawa in sun ga ana cirewa at least ko ba komai za su san cewa akwai bayan Allah da suke ɗabbaka dokar Allah kuma ana bayarwa Wa idan ka ba mutum kuɗi in na zaka ne ka gaya mai na zaka ne don ya san wani hakkinsa ne daga wajen Allah wato Allah ya kwato masa wato ka bashi <laughs> ko ba ko ba ka bare ba kada ka mika masa ya soke aljihu ya ɗauka kawai isani ne ka masa daman dole ka ba aiki in ma baka bashi ba sai ka ba wani dole to wannan ba laifi bane dan mutum yayi a fili wani ya gani don zaburarwa annabi ya kawo wani hadisi ya ba mu hadisi na imam muslim yadda imam zahabi ya kawo ya ce mutum na farko da za a yi masa hisabi za a yi masa hukunci awalan nas inna awalan nasi yi kuda alayhi yawon alkiyama mutum na farko da za a yi mai hukunci ran tashi alkiyama mutum ne ya zo yi shahada saboda Allah aka zo da shi mala'iku suka kawo shi gaban Allah aka yi bayanin wato ni'imomin da Allah ya masa ya ce eh ha ya ce ya gane ya san Allah ya masa Allah ya baka lafiya Allah ya baka karfi Allah ya baka na fama amilta fiha mai kai aiki da wannan ni'ima da ubangiji ya baka ba wannan zai ce ya rasulallah zai ce ya ubangiji katal tufika na yi yaƙi don kai a tastushidu hasiri ne shahada na yi ta yaƙi hasiri na samu shahada wai yanzu Allah yake gaya wa cewa ya yi yaƙi ya yi yaƙi har sai da ya samu mai shahada to shi Allah shi ne alimun mai zace su suduri shi ya san abin da ke cikin zukatanmu dukkan mu nan da muka zo nan gurin wallahi Allah ya san zuciyar mu me ya kawo mutum an gane um Allah zai ce kazabta kariya kake yi tab inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah da kansa ya ce ƙarya kake ai ka shiga uku ai kariya kake yi kai bawa kariya kake yi walakin na ka fa'alta da yuqalu huwa jari ka je yaƙi ne don a ce kai jarumi ne ba abin da ya kai yaƙin nan ya kai ka yaƙi kawai da illa a ce kai jarumi ne wa qad Allah ya ce kuma an riga an faɗa sakamakon ka kenan duk ɗan riya ba yana yin aiki ne don a yabe shi ba to wannan yabon shine ladansa in ka ci sa ka samu yabo da yawa to wani zai zo yi wani <laughs> wani zai zo yi riyan ba wato yayi da yamma kuma Allah ya hana a sani yayi kaga wannan duhu <laughs> duhu kan duhu ke wahala bisa wahala gashi ba dan Allah ya ba kuma Allah ya boye mutane su kasa ganewa ba shi ba su kasa ganewa cewa shi yayi yayi a san cewa shi Allah ya hana mutane a duniyar ma a hana ka la ilaha illa inna ilaihi raji'un ثم أمر به فصهب على وجهه حتى ألقي في النار Za Allah ya ce sai a yi umarni da wannan mutumin a jefa shi cikin wutar jahannama tsundum kuma za a jefa shi ne ta fuska-fuska ya dira ta fuska to sai mutum na biyu wani mutum ne wasu Allahu alaihi Allah ya yalwata masa ya bashi dukiya kala kala wa atahu min asnafil mali aka zo da shi gaban Allah Allah ya masa bayani da mala'iku suka mai bayani ni'imomin da ubangiji ya masa ya gane ya fahimta aka ce fa ma abil tafiya wannan kudi da dukiya da Allah ya baka mai kai a ashe duk wanda Allah ya bashi rufin asiri sai ya tambaye shi a yi kwarai kuwa wallahi duk wanda Allah ya bashi sai ya tambaye shi ko me ko ubangiji ya baka ka shirya wallahi sun ya tambaye ka thumma latus'alunna yawma idhin 'anil na'im neman lafiya ne sai Allah ya tambaye ka neman mulki ne Allah sai ya tambaye ka neman sarauta ce Allah sai ya tambaye ka kudi Allah baka sai ya tambaye ka babban dan kasuwa ne kai wallahi sai Allah ya tambaye ka malami ne na addini da ilimi wallahi sai Allah ya tambaye ka wannan hadisi babin misali ne aka mana sai ce tab a a a a sai ce ya ubangiji ai babu wata hanya da na bari hanya ce taka da za a taimaka wa addininka wallahi sai da na taimaka illa an faktu fi halaka dan kai ne Allah zai ce kazabta ƙarya kake yi walakinnaka fa'alta li yuqala huwa jawadun faqad qila kayi ne dan a ce kai mai kyauta ne kuma mutane sun faɗa mai kyauta mai kyauta mai kyauta mai kyauta ladan ka ya tafi faqad qila an faɗa an gama Allah zai ce ku zura mushi a cikin wutar jahannama summa umira bihi fa fasuhiba ala wajhihi ta fuska za a zura mutum wutar jahannama hatta ulqa fi nar Sai na hudu wa rajulun ta'allama al-ilma wa 'allamahu wa qara'a al-qur'ana mutumin da ya koyi ilimi ya je ya koyar da ilimin Allah ka tare mu ya rabba ya rabba ya rabba ya karanta qur'ani ya iya qur'ani za a zo da shi a ce kai ga ni'imar da Allah ya maka ya maka kaza haka ne ce eh me kai da wannan ni'ima ta ilimi da ubangiji ya baka sai ce ya rabbi ya ubangiji ta'allamtu al-ilma wa 'allamtuhu na koyi ilimi kuma na koyar na koyi ilimi na koyar Don san shi ilimin addini in ka koya fa sai ka koyar yawa ba a a koya a kwanta a gida a ta bacci ko a rinka cin albarkacin gwamnati malam wane malam wane duk taron gwamnati ko ake nema ku je da raunanka da dogayen sharbuna amma a unguwarku ko a ba baka koya mutane akwai su da yawa wallahi ko ba haka bane ba ba haka bane idan romo na gwamnati ya zo in ana neman suwaye malamai a gwamnati sun tuni sun je sun yi rijista su aka sani in taro ne in wani abu za a bayar in meye za a yi in kaza ne in kaza ne su za a kira su ne malamai kuma za a ɗauki hotonsu da tafka tafkan raunansu da dogayen carbunansu su gwamna ya sani su shugaban kasa ya sani su minista ya sani su waye sani amma wallahi tallahi idan ka dawo unguwanninsu ko halari ba sa koya wa kowa sunan malanta kawai suke ciki Allahumma illa an yi mutuwa za a yi jana'iza a nemo shi zai sallah amma baya darasi baya koya wa mutane to ya za a yi malami ya zauna baya koya mutane ko ya ce shi malami ne kana zaune a unguwa ana ta gidan malam wane malam wane amma mutanen unguwa ba su amfanuwa da kai ba ka karantar da mutane ba ka wa'azi akwai wanda baya wa'azi ko a masallacinsa baya yi amma in an zo taron gwamnati ana neman malamai kuma su ne a gaba su ne za su ci rabon malaman alhali an bar malaman na Allah wahalallun da suke kullum suna cikin wahala su an bar su ba sa samun kama ma din to irin wannan mutum zai zo ce yayi ilimi kuma wai a gaban Allah zai ce wai ya karantar da mutane Allah zai ce ƙarya kake wallahi to kaddara ma ka karanta wata kila ba dan Allah kai ba annabi yace Allah zai ce da shi ka karantar ne dan a ce kai malami ne kuma yin fada ka karanta ƙur'ani ne dan a ce kai makarantar qur'ani ne kuma an faɗa Allah zai ce shi ma ku tura shi a wuta duk ilimin sa to kaga harkar babbaci shi mala akwai malaman da suke da sunan malanta malamai ne amma bokaye ne amma fa suna cin suna cin gajiyar malantaka a cikin al'umma saboda mutanen nasu ba su san meye ilimi ba wani ana cewa malam ne amma boka ne anguwa ba abin da yake banda tsafi da bokanci ba amma malam ne zaka wannan ba daidai bane ba kuskure malami shine magajin annabi malami sallallahu alaihi wasallam shine mai karantarwa malami shine mai sulhu malami shine mai warware rikici malami shine ake ta kawo mai matsaloli yana warwarewa malami shine kaza duk inda ake cikin matsalolin mutane suna gaba malami shine wanda zai gan ana cutar mutane zai fito ya magana da ilimin da Allah ya bashi ya faɗi gaskiya komin dacinta ba ka rike kullum sai dai a kira ka a baku kujeran maka wani kullum sai ya je maka da umara alkawari ko ba ka bane wai ne ya nage ina bayanin ne kuna zazzare mai ido na ya gama rijista kullum kujerarsa permanent zai je maka zai je umra zai je kuma gwamnatin tana ba shi ne a matsayin malami amma in ka tsaya ka duba me yake wa mutanensa mu yi wa kanmu adalci ka ga me hidimar da yake wa mutanensa Allah ya rufa asiri wannan hadisin muslim ya rawaito shi wa qala sallallahu alaihi wasallam من سمع سمع الله به ومن راى راى به wani hadisin mun bayani akan sa ya gabata Imam al-Khattabi ya fassara shi yace ma'anahu man amila amalan ala ghairi ikhlasin duk wanda ya aikata aiki ba tare da ikhlasi ba inna ma yuridu an yarahu an-nasu yayi aikin ne dan yana so mutane su ganshi yana yin wannan aikin wa yasma'uhu kuma dan mutane su ji shi shine man sama'a to juziya ala zalika bi annahu yushahiruhu wa yufdihuhu za a yi mai sakayya ko yushiruhu wa yufdihuhu za a yi mai sakayya akan haka din Allah zai sa ya shahara kuma ya kunyata shi fa yabdu alaihi ma kana yubtinuhu wa sirru abinda yake boyewa zai bayyana min zalika wallahu ta'ala alam to wannan shine man samma samma Allahu bi wa man ra'a ra'a nasu bi kai ne dan mutane su sani ko su ji ko su gani to Allah zai bada a ji din a gani amma kuma a kiyama zai kunyata ka manzo Allah yana cewa al-yasiru min riya shirkun riya kaɗan ko mun kaɗan ɗin ta shirka ce hadisin tabarani ne amma hadisi ne ba'i da ibn qayyim a cikin aliya ya rawaito albani ya ce ba'ifi ne a cikin silsila ba'ifa hadisi na dubu ɗaya da ɗari takwas da hamsin da kuma za'iful jami'a a wani hadisin manzo Allah yana cewa akhwafu ma akhafu alaikum ash-shirku al-asghar wa وما ya يا رسول الله قال ya يقول الله ta'ala. يوم يجازي العباد بأعمالهم اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤونهم بأعمالكم فانظروا هل تجدون عندهم جزاء حديث صحيح abinda nake fiye nake fin ji muku tsoro a kansa inji annabi sallallahu alaihi wasallama karamar shirka aka ce ya manzon Allah menene karamar shirka yace riya riya kanwa babbar shirka ce kaji haɗa riya Allah yana faɗa yawan ranar da zai sa kaiya ga bayansa da ayyukansu ya ce ku tafi zuwa ga waɗanda kuke yin aikin dan su dan su gani izhabu ila alladhina kuntum tura'unahum bi amalikum ku tafi ku je wajen mutanen da kuke nuna musu aikin ku su gani fanzuru hal tajiduna indahum jazaa ku je ku duba shin suna da sakamako su biya ku ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Allah Allah Allah Allah ka cire mana sha'awar mu yi aiki dan wani ya Allah ya Allah karka sanya rabon dan adam a cikin ayyukan da muke yi dan kai ya Allah Allah Allah ka sa mu fi karfin zukatan mu gama wahala a duniyar nan malam ibada sai ka mutu ka je Allah ya nuna maka ya ce ba don shi kai ba ba zai baka lada ba an yi asara wallahi Allah wa da raju astaghfirullah wa atubu ilayh wannan shine abin da zai faru mutane a kiyama za su je su tarar da abin da ba su shi suke tsammani ba wa badalahum min Allah ma lam yakunu yahtasibun zai bayyana a gare su a wajen Allah irin abin da ba sa tsammani ka sake jiki la ilaha illallah la ilaha illallah astaghfirullah ya Allah kana tsammanin zaka samu zaka samu wallahi sai ka je sai Allah ya kunyata kai ce ta shiga tafi ba dan ni kai ba ba zan baka lada a cikin aikin da kai ba wa badalahum min Allah ma lam yakunu yahtasibun to me ake nufi da wannan ayar malam ce qila kanu amilu a'malan kanu yarawnaha fi dunya hasanat badat lahum yawm al-qiyamah sayi'at mutane ne sun aikata ayyuka a duniya suna ganin kyawawan ayyuka suka yi sai ranar tashin alkiyama sai ya bayyana gare su ashe munanan ayyuka suka yi kai anan ka bashi a cikin hisabi lissafin cewa aiki mai kyau ne wa badalahum min Allah ma lam yakunu yahtasibun kawai a kiyama sai Allah ya nuna maka aikin nan da kai mai kyakkyawa a layin mummunan aiki ya fito وكان بعض السلف إذا قرأ هذه الآية يقول ويل لأهل الرياء wani daga cikin magabata malam idan ya karanta wannan aya sai ya ce duk ɗan riya ya shiga uku wa badalahum min Allah ma lam yakunu yahtasibun wailul li ahli riya masu yin aiki ba don Allah ba sun shiga uku ya Allah ka yafe mana ya Allah ka kiyaye mu ya Allah وقيل إن المرائي ينادى به يوم القيامة بأربعة أسماع aka ce duk mai yin riya ranar tashin alkiyama za a kiraye shi da sunan nake sunan nake guda hudu ya mura'i ya ɗan riya ya gajir ya mayaudari ya fajir ya fajiri ya khasir ya hasararri waɗannan su ne sunan nakin ɗan riya ya mura'i ya gajir ya fajir ya khasir irhab fa khudh ajraka mimman amilta la tafi kaje ka karɓi ladanka ga wanda kai aikin danshi fala ajara laka indana ba ka da wani lada mu a wajen kwata-kwata waƙal al-hassan basri cikin tabi'ai ya ce al-mura'i yuridu an ya zriba ƙadar allah fi kuwa rajulun su yuridu an ya ƙula nasu huwa sani kuwa rajulun su wai shi mai yin riya so yana so ne ya rinjayi kaddarar Allah a kansa shi fa mutum ne mugun mutum mai mummunan ɗabi'a rajulun so amma wai so yake mutane su ce shi mutumin kirki shi fa mutumin banza ne tunda baya aiki don Allah amma so yake a ce shi na ƙwarai to da waɗanda suka waɗannan shari'a, su kuma waɗanda malam mutum bai yi aiki ba amma yana son a yabe shi akan wannan aikin da bai yi ba ka zo abu ba kai ka yi shi ba amma kana neman ka liƙa wa kanka wannan aikin kuma a yabe ka akai yuriduna an yuhmadu bima lam yaf'alu kenan Allah ce fala ta sabannahum bi mafazatin min al'azab yuriduna an yuhmadu bima lam yaf'alu suna so a yabe su da abin da ba su kata ba me zuwa yaje. ya je ya rubuta sunansa a jikin wani kwalbati da wani ya yi kenan mai zuwa ya je ya yi fenti wa wata tsohuwar makarantar firamare wadda uwarsa ma a ciki ta firamare sai ya rubuta ya ce wane ne ya gina ta sai ya sa shi ya gina ta ya sa cikin sababbin ayyukansa da ya yi yurido na yi ahmadu bi malamin kawai ba tsohuwar sama a wannan firamaren ta yi amma ya zo ya rubuta ya ce shi ya gina ta da waɗanda za su je a yi wani aiki su faki ido ba su suka yi ba karab kacaf su je su ɗauki hoton wannan aikin sai su zuba su a cikin kalandar su kawai yuridu an an yuhmadu malam ya falo, suna so a yabe su da abin da ba su suka aikata ba wani an yi magana ana rubuta sunan mutane a jikin aiki ya yace dole saboda ana rintan aiki ya ce ya zamani ya lalace ne saboda in kai abu dole sai ka rubuta kai kai in ba ba wani ne zai zo ya rubuta ya ce shi ya yi na lallahi wani na ilai rami. can din rami nan ma din rami ka san yi an yuhmadu bima lam ba kai ka wanke mota ba a gidanku sai babanka ya zo ya ga motar nan Titus. sai zo ya same ka yace wani dan albarka Allah saka maka ashe ka wanke motar kana yi wallahi baba Allah lafiya yuridu sai yi fadu bi wala bai faru a sai kai maza ka ce ma ba ni ne ba wallahi wani ne yayi saboda credit din ya wuce wajen sa to kuma illar wannan ko baka faɗa cewa ko baka faɗa ba kai kai ba wallahi sai ya gane ba a dadewa yake ganewa wataran wani dalili zai zo ya gane ba kai kai wannan aikin ba so kada mutum ya saba wa kansa abin da ba shi yayi ba a zo ana yabansa akan wannan abun wai ya yaji yana jin daɗi kuma yana so a ci gaba da yabansa a'a kar ku yi haka bahi da kyau an yuhmadu bima lam yafalu fala tahsabannahum wa fazatin min al'azab kuna ganewa قال الحسن المرائي يريد أن يغلب wannan ko? fala budda min qulubil mu'minina an ta'rifahu yace yace okay fa kaifa huwa salih fa kaifa yaquluna wa qad halla min rabbih mahall al-ardiya'i yaya za a faɗi haka a ce shi salihin alhali ya faɗi a wajen ubangijinsa cikin mutane masu kazanta. dole ne mu'mine su gane shi mutumin banza ne falabudda budda min qulubil mu'minina an ta'rifa imam qatada yace idza ra'a al-abdu yaqulu Allah unzuru ila ibadi idza ra'a al-abdu in ba waye riya sai Allah ya ce ku zuba zuwa ga bayina kaifa zai bi wannan bawa yake isgilanci da ni duk wanda ya sai Allah ya ce ku duba yadda bawa yake min isgilanci وروي أن Umar bin الخطاب نظر إلى رجل وهو يطأطأ رقبته an ruwace daga umar dan khattab ya ga wani mutum ya kwanta ana ta tattaka wuyansa kamar shi mai tsoron Allah ne bai damu da duniya ba sai umar ya ce ya sahibin raqaba irfa raqabatak tashi ka miƙe laysal khushu fi riqabi tsoron Allah ba ba ba a kafadu yake ba da za ka je ka kwantar da kamar tana tattaka ka tashi ka miƙe innama al-khushu fil qulub ai tsoron Allah a zuciya ne kawo mutum ne ai wai ya zauna wai baya wanka baya sa rigar kirki kullum yana sa riga ya gaggiya eh matacciyar riga an yi magana a yi mu atkiya ne a a a a laysa al-khushu bis-siyabi wa innamal khushu'u bil qulubi tsoron Allah ba a saka rigar ka ne. wallahi wani zai fi ka kwalliya da ado kuma ya sai ya riga ka shiga aljanna wallahi ɗan gaye ne na gaske yana kwalliya yana yin ado kuma amma da daddare in ya je gida baya bacci tun litinin alhamis yana azumi makarancin ƙur'ani ne mai zikiri mai ibada kai ku ka zo ka zauna cikin tsummo kana da dauda ka cuci mutane a masallaci ka cuci mutane a unguwarku kuma ka nuna kai mai tsoron Allah ne kuma in ka kwanta da daddare kamar doya ko juyi ba ka yi dan banza wai kai wai wai mai tsoron Allah ne ka san suna nan zagan suna zagaya a ga mutum ya zuba tarbi wajen mai mai carbi kala kala wajen mai wajen wajen wajen wajen wajen kwaya 100 a wuyansa an nade hannu ana abin nan ana tafiya ana wallahi idan ka zo ka gifta ta kusa da shi yanda ka san wato wani buhu ne aka daure mushe a cikinsa wallahi haka zaka ji shi wari yake na fatar hankali amma wai wannan din wai takawa ce wai tsoron Allah ne la wallahi la wallahi ba haka bane ba inda kazanta ta zo da wai ta gawa ta zo da kazanta babu mumini so ake zama nazif kai wanka ka tsaftace jikinka kai aswaki ka gyara bakinka ka zama mai tsafta wucewa turare yana tashi ko ba ka bane yawwa ana jin kanshi ga alamar tsoron Allah a tattare kai ibada shi ne tsoron Allah ba mutum ya je ya zauna a wannan ba ko wani ya zo ya hana kansa cin abinci mai kyau wai shi wai wai wai a wai wai shi wai mai tsoron Allah ne ba wanda ya hana hana ka kul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi wat tayyibati min rizq imam an-nasa'i in ya zo karatun hadisi zakara yake samu balagaggen zakara wato wato wato wato isasshen zakara zakara da yake kama da dan taure nasa'i imamun nasa'i da kake ji a kharajahun nasa'i billahi alazim sawa yake matansa a yanka masa zakaran nan ya ce kar ku cire mun kashi ku dake mun shi gaba ɗaya da kashin da nama a dake shi yayi dambu ka san dambu ko to wallahi malam yana yana karanta hadisi yana alhamdulillah yana hambudawa yana ci yana hambudawa yana yi wa Allah godiya imamun nasa'i to ka ka kawo mana wani magana tsoron Allah duk wanda ya samu kaza wallahi ya karya kashin teci ne in baka ji ba ka cuci kanka wallahi <laughs> kar ka taba tsammanin Allah zai baka lada dan ka ki ka ci dadi wallahi duniya ce wucewa take lokaci ne kawai in ka samu ka gyara kawai ka wuce gurin kwarai da gaske ko manzan Allah wata ran ba an kawo cinyar abin nan ba cinyar da karfata ya ce abin da ya fi so daman cinya daidai gurin nama wannan hashe na shatan ya kama ya ja ya haka ya ja ya ci sallallahu alaihi wasallam ya ce ana sayyidu wala da adama yawmal qiyamati wala fakara ya ce ni ne shugaban dan adam a duk duniya ranar tashi alkiyama ba tare da alfari ba yana murza nama yana faɗa ah, duk wanda ya samu dama wallahi ya ce Allah ba bai hana ba kada ba alaƙa akwai babin azumi na akwai babin azumi akwai babin waye akwai babin wannan sauran amma kada wani ya taba tsammanin cewa cin abinci mai kyau sabon Allah ne sai dai in ya shiga layin alfahari ko saka riga mai kyau saban Allah ne sai dai ya shiga layi mai alfahari da nuna isa ko ko mutum yana yi baya taimakon mutane shine ya zama aibu amma Allah ya baka annabi ya ce Allah yana so idan ya yayi maka ni'ima ya ga alamar ni'ima a jikinka ba mu ce yanzu ya zama gola kawai kai rikewa kake kullum kai ka rike ba ka sakewa to ko gola ma yakan nan sake a buga ta ko Allah sa kuna ganewa yace um waqila illa aba umamat al-bahili ata ala rajul fil masjid abu umamat al-bahili yazo ya tarar da wani mutum a masallaci wa huwa sajidun yabki fi sujudihi fi sujudi yana ta kuka a cikin sujudarsa wannan sujudarsa abu umama al-bahili ya tarar da wani a masallacin garin su yayi sujuda ya fashe da kuka yana ta kuka a cikin masallaci wa yad'u yana ta yin addu'a sai abu umama yace yace anta anta ka ganka ka ganka nan lauka na hada fi bai cika ina ma da wannan kukan da kake mana a masallaci da a ɗakin ka ne kake yi a gidanka eh ga bawon Allah ne ya zo masallaci yana ta zabga kuka a cikin sujada abu mamul bahili ya ce ka ga malam da gidanka kaje kake ta kukan nan a daki yafi maka kusanci da Allah a dakin ka daga kai sai Allah ko ko malam da kai sai ubangiji ka ta zabga kukanka amma nan masallaci ka zo wani yana ganin ka wani kana ta zuba kuka akwai damuwa fa ba lalle ne watakila kaza kaza ba akan hukallar ruwan zafin nan ya yi shi ne wallahi kuma da zafin na yi fulatanci na yi fulatanci wannan zafin ana ta zabga mu ruwan zafi ba bai dan sanyi ne ya sanyi za ka bani wani bani ruwa in sha wannan wa'azin ai sai da shan ruwa yawa ya ce to da ka yi wannan a gidanka da yaji محمد yace وقال محمد بن المبارك السوري mubarak أظهر السمت وقال محمد بن المبارك السوري أظهر السمت بالليل فإنه أشرف من إظهاره بالنهار لأن السمت بالنهار للمخلوقين wasamtu bil laili li rabbil alamin kalmar asamtu ana nufin alqasdu nufi mai kyau wa tariqul qawim miƙaƙƙiyar hanya hanya miƙaƙƙiya ko kuma da kyakkyawan nufi dai kawai mutum ya zama yana da kyakkyawan nufi kuma yana kan hanya ta daidai ya ce to ka bayyana wannan da daddare na Allah ne amma na rana fa na mutane ne kenan nunawa cewa kai mutumin kirki ne Ka shi kai sallah da daddare ka gaya wa Allah kai na kirki ne ba wai ka nuna wa mutane wata ibada da rana ba don mutane su gani ba la Ali bin Abi Talib ya gaya wani mai riya Ya ce Ya ya yace meri yana da alama guda uku ali bin abi lil mura'i alamat alamomin da ake gane meriya yaksal idza kana wahdahu meriya kasala ce da shi in shi shi kadai ne meriya in yi zo aiki shi kadai kasalallen mutum ne yaksal idza kana wahdahu kaji daya mana a daki ba yayi bai karatun qur'ani a gidansa baya yi a dakinsa baya kiyamun laili baya sallah in shi da Allah ne azumin nafila baya yi amma in ya zo gaban mutane yana kokarin bayyanawa wa yanshid wa yanshadu idza kana fi nas idan yana cikin mutane ne yana da nishadi yana da karsashi amma wallahi da zaka bar shi da Allah shi kadai babu abu na uku wa yazidu fil amali idza usniya alayhi idan aka yabe shi in dai ya samu yabo to sai ya ƙara aiki duk mai riya in an yabe shi ƙara wuta yake yi wayan kusu idan zumma bihi idan kuma aka zarge shi sai ya tauye aikin wai wai wai wai wannan wai wani ne wai ya dauki wai mutumin bafulatani ne wai ya goya matarsa wai akan keke yana gudu to kafar ta sai ta shiga ta shiga cikin taya cikin ta cikin wili kafar matar tana baya ita bata san ya ake makale kafa ba sai ta ce sai ta ce mai gida kana burge ne mai gida kana burge ne sai ce ha don ma ba mu hau kan titi ba <laughs> shi abin da ya dauka yana tana tana yana birge ta birgewa na mai mana ya kware to ashe ita tana fin kana burge min kafa mai gida kana burge ni kana burge min kafa ta sai yake ce dan ma ba haukan titi ba sai dada karawa ba to a lokacin ta yabe shi sai ya kara kokari ke to shi mai riya aiki ne fa na Allah da ya ji yabo sai ya ƙara himma sama da himma da yi to aikin banza kenan Allah ke yi wa qala al-fudayl bin iyad tarku al-amali li ajali an-nas barin aiki dan mutane riya ne wal amali li ajali an-nas Ka kai aiki kuma dan mutane shi kuma shirka ne wal ikhlas an yu'afika huma!" minhuma ikhlasi ne Allah ya kubutar da kai ya kare ka daga abubuwan guda biyu tarkul a wato tarkul amali da ajalin nasu ka bar aiki don mutane shi ma wannan wani babi ne na riya ka ji haɗari mana ka saba kana don ayyukanka sai aka ce ma sai kake sai shi na ya zo ce ma ai riya ne sai ka bari to shi ma riya ne kawai tunda don Allah kake ka je kai don Allah ka kada wani ya ce ya daina ba da sadaka saboda ma kar ma a ce riya yake a'a to ya zama tarkul amali lin nas Allah kiyaye والعمل الذي الناس يكون شرك نشيما غرام الشرك والإخلاص أن يعافيك الله منهما ما لا ينشي فنسأل الله تعالى المؤونة والإخلاص في الأعمال والأقوال والحركات والسكنات إنه جواد كريم لكرشي يرفي لوأزي عباد الله إن أيامكم قلائل ومواعظكم قواتل فليخبر الأواخر الأوائل وليستيقظ الغافل قبل السير الغوافل القوافل يا من يوقن أنه لا شك راحل وما له زاد ولا رواحل يا من لج في لجة الهوى متى ترتقي إلى الساحل هل انتبهت من رقاد رقاد شامل ورقاد شامل وحضرت الموائد بقلب غير غافل غير غافل وقمت في الليل قيام عاقل وكتبت بالدموع وكتبت بالدموع سطور الرسائل تخفي بها زفرات الندم والوسائل وبعثتها في سفينة في سفينة دم سائل لعلها ترسي على الساهل وأسفا لمغرور جهول غافل لقد أثقل بعد الكهولة بالذنب الكاهن وقد ضيأ البطالة وبذل الجاهل وركن إلى ركوب الهوى ركبة مائل يبني البنيان ويشيد المعاقل وهو عن ذكر قبره متشاغل ويدعي بعد هذا أنه عاقل تالله لقد سبقه الأبطال الأبطال إلى أعلى المنازل وهو يؤمل في بطالته فوز العامل وهيهات ma faza batilun bi ta'ilin wannan wa'azi ne yana magana cewa ku bayan Allah kwanakin ku fa kaɗan ne ga kuma wa'azzuka nan suna riskar ku wa'azzuka na da suke yaƙar ku ku bar barna ku koma daidai na ƙarshe su gaya wa na farko duk ga falalle wanda yake mai bacci to ya farka kafin motocin tafiya alkawafin su tafi ko matafiya su tafi ina wanda yake da yaƙini cewa la shakka cewa lalle zai bar duniya amma kuma ba shi da guzuri ba shi da abin hawa shine malahu zadin wala rahil rawahil ina wanda ya ya cikin rami na son zuciya lujjatil hawa yaushe za ka fito daga wannan rami ka fito fili ka faɗaka cewa akwai wani dogon bacci yalwatacce wanda kowa zai yi shi na kabari ka zo wajen wa'azi amma hadartar mawa'iza bi kalbin gairi gafin zuciyarka ba ta kan ba da sunan shi abinda ake faɗa ko kuma ka zo wajen wa'azi kana faɗake ga sallah ka tashi kana yi irin na mai kiyamun laili mai hankali hawaye ya yi ta zuba a idanka ka yi ta rubutu da hawaye kana ɓoye wato nadama ihu da kake yi na nadama gashi yau an tashe ka a cikin jirgin ruwa wanda ruwansa hawaye ne mai gudana amma duk da haka kana cikin rudu ya ce ya wanda yake rudadde jahili gafalalle Ya ce zunubi da kake gani ya tsufar da wasu ya mai da su tsofaffi ya danne kafaɗinsu ya tozartar da jarantar masu jaranta da yadda jahilai suke yin abin da suke yi suka ga dama da yadda wanda suke karkata zuwa ga son zuciya suke karkata yace mutane sun shagaltu sun manta da kabari fa huwa an zikri kabrihi mutashaghil karab kana ba ka tuna kabarinka ka taba tuna kabarinka ba kuma kana da kabari kuma zai riske ka yana fada cewa mutane su daina gudun tuna kabarinsu wai bayan wannan ko mutum yana da awar shi mai hankali ne ashe wawa ne ce wallahi jarumai sun rigaye ka wallahi tallahi laqad sabaka al al'abtalu ila alal manazir jarumai masu tsoron Allah sun riga ka sun samu matsayi madaukaki alhali suna yin burin fatan su samu wato rabo irin na masu aiki na kwarai amma muna shaida maka da zai taba yiwa ba haihata haihata duk wanda yake kan barna da zai taba rabauta da wani abu ba ma faza batilun bita'il wannan wa'azi ne yake mana na muyi yi kokari mu guji duniya mu yi aiki dan Allah Allah ya yafe mana Allah mu cika da imani Allah sa aljanna ce makomar mu sati mai zuwa ko wata mai zuwa za mu tashi alkabiratu samina wa salatun at-ta'allumu lid-dunya hukuncin neman ilimi dan duniya wa katimul ilmi da kuma boye ilimi subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa